والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار su kuwa waɗanda suke warware alkawarin da suka yi da Allah bayan sun ƙarfafa shi kuma suke yanke abin da Allah ya yi umarni a sadar da shi na zumunci sannan suna yin barna a bayan ƙasa ta hanyar sabawa Allah waɗannan su ne waɗanda suka yi nisa da rahamar Allah kuma suke marasa arziki waɗanda aka kore su daga rahamar Allah sannan suna da mummunan ƙarshe shine wutar jahannama.